Salamu alaikum. Ai yarinya zo gurin ki na zo ai. Wallahi na daɗe kina birnin soyayya ta. Ai har yanzu ina son ki yarinya. Eh wallahi ke dai gurin ki na zo wallahi. To ga nan ina jin ka. Eh to ai yanzu abin da za a yi. Ke yanzu he mm. ki je ki faɗa a gida he eh, ya turo manya he a zo a haɗa gemu da gemu. So na kake So a eh, wannan eh, wata daban kenan an ce da arne wata ba ma. Okay. Eh. Karuwa ta ji mai wa'azi. that's good take yake kuma ai ka san ni ina da tsari eh to ka gane me tsarin ki da abin da kike wait ta number one. ta kai boko kai a b c d a tsarin karatun boko wani kwali kake da shi baby kenan baby kenan baby kenan kina ban dariya mu mu ne boko number one mangofar ma haka ya gani <laughs> dariya kenan ari ne boko ari saboda boko wallahi da masta ya zo zai sani a makaranta ma abu a rumbuwa ka sani <laughs> rumbuwa ka daga mai fada na yake ai yaron nan ba zai shiga bokoko ba wallahi barko ai ki labari ai mu mu ne boko a gidan mu baturan yake zama in aka zo headmaster zai sa yaro a makaranta sai a ce bokoko ba a cewa boko ma ku ne yanzu kuke cewa boko Eh, a'a eh, <laughs> yaki kuma a kuma wait now san ba san ba da nake ya wuce ai ke ba matsala ka eh, to nawa kake da shi nina hmm. ai <laughs> rumbun nasara zaki ce rumbun nasara ai ba muke cewa ba mu a ƙauyen mu rumbun nasara zaki ce nawa da kuɗi na na da Allah kuɗi na account naira na Google naira ina da wajen dubu talatin ya za ki ga <laughs> ai uwa ba na mai kuɗi ne a ƙauyen <laughs> gonan bukatuwar ta bakin titi an taya ta dubu ɗari an ki sayarwa har yanzu gidan mai za a yi Maka yi boko ba ba ka da kuɗi a account kuma kace kana kuma ina da waya ina da waya wallahi ina da waya tsari na shine number one eh kana da digiri ko masters hakan nan ka gane ko kana da kamar a ce sabon digiri akan dinka a kin tawo ma ka saki zon kofar gidanmu a kin tawo ma inda ina da digiri alquran ina da digiri ka je ka nemo kuɗi da bari ga miki ki tabbatar ina da digiri get out eh ai ki za mu nan ga miki hajiya ai sai ki bari in gabatar da kaina wallahi gidanmu akwai wata katuwar jaka kullum yana eh, da safe yana kai taki mangala eh wallahi kin ga wannan ma digiri ne Get out of this place. Eh, da hausa. Idan baka da digiri, baka da mota, baka da seven digit akan kan kakka sake zuwa kofar gidan nan. Me kenan da hausa? Da hausa kenan. Ai da hausa. Eh, ni ai bake turanci ba. Hausa ake. Ba kai boko ba, maka hausa ma ba za ka gane ba ah, yanzu. To faɗa ne. Faɗa ne. Faɗa ne baka da kuɗi, ya zan ya zan faɗa da kai ba. To ki tambaya ki je kawai babana ina da gona. He sai da gona. Eh. eh ka bar ke baki ban nan ba kalar ka bace ba eh ba kalar eh? hmm. ki bace ke ba kala ta bace get out my friend kariya kike out alquran na hadiye ki kariya dan ma kin samu ana sanki dan ma kin samu ina sanki alquran kariya kike kariya kike